Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'an nan aka tattake yara biyu da wata mace guda har lahira a yayin da wasu dandazon Falasɗinawa suka rika kokawar samun burodi a wani gidan burodi da ke zirin Gaza a lokacin da yanayin matsalar karancin abinci ke karuwa a yankin da a yaƙi ya yi wa fata-fata cewar jami'an lafiya. An kai wakin yaran mata biyu masu shekaru goma sha uku da shekara sha bakwai da macen mai shekara hamsin zuwa asibitin shahidai da ke al'aqsa a Dar Albala da ke tsakiyar Gaza inda wani likita ya tabbatar da cewa sun mutu ne sakamakon rashin iska saboda cunkoso a gidan burodin na albanna Wani faifan bidiyo da ya fito daga kafan labaran Associated Press ya nuna yadda aka rika jera gawawakin kusa da juna a cikin wurin ajiye gawawaki na asibitin. Yanayin da Isra'ila ke bari na shiga da abinci a cikin Gaza ya yi ƙasa warwas zuwa kusan adadi mafi kankanci a cikin kusan watanni goma sha hudun da aka kwashe ana gwabza yaƙi a watanni biyun da suka wuce kamar yadda alƙaluma da jami'an Isra'ila suka fitar. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an bayar da agaji sun ce yunwa da tsananin damuwa na ci gaba da ƙaruwa tsakanin al'umma al'ummar Gaza da kusan yawancinsu suka dogara kan agajin jin kai domin rayuwa. A ranar Juma'a masu tada kayar baya suka kai hari a kan birnin Aleppo, birni na biyu mafi girma a Siriya, inda suka tayar da motoci biyu dauke da bama-bamai yayin da suka yi gama da dakarun gwamnati a yankin arewacin birnin cewar masu sa ido kan yakin kasar ta Siriya. Wannan shi ne karo na farko da dakarun adawa suka kai wa birnin hari tun bayan shekarar 2016 lokacin da aka iza kera su daga yankunan da ke makwabtaka da yankin gabashin Aleppo biyo bayan wani gangamin dakarun gwamnatin Syria wanda Rasha da irin da sauran kawayensu suka mara wa baya. shaidun gani da ido a birnin na Aleppo sun ce mazauna yankunan da ke makwabtaka daga bangaren arewacin birnin sun riga arcewa saboda harin makamai masu linzami da musayar wuta. Gwamnatin dai bata ce kalaba dangane da irin wuce makaɗi da rawa da masu tada kayar bayan ke yi a birnin rundunar dakarun siriya ta faɗa cikin wata sanarwa a jiya juma'a cewa ta riga aron gama da masu tada kayar baya a yankin ƙasar ta wajen aleppo da idlib inda suka lalata da dama daga cikin jiragen su marasa matuƙi da sauran manyan makamai rundunar ta sha alwashin dakile hare-haren ta kuma zargi masu tada kayar bayan da yada labaran ƙarya game da hare-haren da suke kaiwa akalla mutane ɗari ne akasarin su mata suka ɓace bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa da ke ɗauke da su zuwa wata kasuwar hatsi ya nutse a ruwa a yankin kogin Niger da ke arewacin Najeriya cewar mahukunta a jiya Juma'a. Jirgin ruwan ya ɗauki fasinjoji ne daga jihar Kogi akan ruwa zuwa makwabciyar jihar ta naija da sanyin safiyar jiya Juma'a a lokacin da ya nutse cikin ruwa kamar yadda mai magana da yawun hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar ta naija Ibrahim Audu ya shaidawa kafan labaran Associated Press. akalla mutane takwas ne aka tabbatar da mutuwarsu a wurin yayin da masu nutso a ruwa ke ci gaba da kokarin ceto saura kamar yadda kafar talabijin din channel ta ruwaito daga shaidar yan gani da ido hukumomi dai basu tabbatar da dalilin da ya haifar da nutsewar jirgin a ruwa ba to sai dai duk da haka kafafen yada labaran kasar sun ruwaito cewa jirgin ruwan na dauke ne da fasinjoji har ɗari biyu da ke nuna yiwuwar masa lodin da ya fi karfinsa ko akan hanyoyin najeriya akan samu cunkoson ababen hawa sakamakon rashin kyawun hanyoyi da kan akan tilastawa jama'a da dama bin hanyoyin akan tilas. Ɗaurarren mai kamfanin wallafa da rajin demokaradiyya Jimmy Lai ya yi watsi da hasashen da ake yi cewa mai yiwuwa ne a iya kifar da gwamnatin China a yayin ba da shaida a shari'ar da ake masa kan batun tsaron kasar Hong Kong a ranar Alhamis a daidai lokacin da gwamnatocin kasashen duniya ke ci gaba da kiran gaggauta sakin shi. Layi ya ce yin tunanin kifar da gwamnatin China ko kaɗan bai taso ba a kowace irin mahanga. a yayin da aka tambayi layi a kotun kan cewa ko yana ganin idan aka azawa canan takunkumai ko wani matsi na iya kifar da gwamnatin ta china sai shaidawa kotun cewa ko da wasa hakan ba mai yiwuwa ba ne layi mai shekaru 77 a duniya kuma ɗan ƙasar birtaniya ya yi waɗannan maganganu ne a yayin ranar shi ta shida yana bayar da shaida a shari'a da ake masa kan batun tsaron ƙasa wadda ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da gwamnatocin ƙasashen waje suka yi watsi da ita ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministan harkokin wajen Ukraine, Andriy Sabiha, ya buƙaci takwarorinsa na ƙasashen ƙungiyar ƙawancin tsaro ta NATO da su mika goron gayyata a yayin wani taro da za a yi a mako mai zuwa a Brussels zuwa ga Kiev domin haɗuwa da ƙungiyar ƙawancen sojin yammaci kamar yadda ya yake kunshe cikin wata wasiƙa da kafar labaran Reuters ta yi tozali da ita a jiya Juma'a. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abar ya wuce a ah, baba. kwarai eh kwana da yawa masu saurare sun yi kiwon ka za su ce idan ka tsinci wannan malamin ko da ke sun yi kiwon mu kwa sati biyu na irin gaskiya kai ma baka ne <laughs> to ina addu'a kuma auren da aka yi makon da ya gabata Allah sanya alkhairi Allah ba da zaman lafiya da zira da ba godiya kwarai da gaske <laughs> baba yau na eh, Amurka na'am yau aka bikin cika ciki cika ciki yau talo za ta sha kai <laughs> ka san wannan kaka ce ta yankan talotalo. Yankan talo haka. Wato eh ka san kowace kasa tana da nata al'ada hmm. da sauransu wanda mu ma ka san muna da ranar ciki ciki hmm. wanda mu tana da alaka da addini haka da sauransu to su ma hmm. nan amma da turanci abin da suke cewa kamar Thanksgiving. Thanksgiving haka ne. Wanda ka san Allah. Yawwa irin wasu yankuna na kudancin Najeriya ma ka san ana Thanksgiving. Haka. Haka ma wasu kasashe eh, kamar Ghana da abin da kuma ana lokutan da suke irin mai akasar yayin girbi amfanin gona haka. gaskiya yauwa to shine dai ah. sai dai kuma ka san da wani ya tambaye ni yake ya yi ana ta thanksgiving ana raba hotunan tale mai kuma ake tale na ce a yi batun tale nan batun da da gaske ake yi yadda kasar ranar ranar layya madalla liman shi ke yanka ragon farko yau shugaban kasa shugaban kasa ke fara yanka tale sa in shugaban kasa ne zai fara yanka tale sa sannan mm. kowa kuma ya yanka sannan kamar yadda ka faɗa ne ka san eh. ah, kamar mutanen mu ana da al'ada wani lokaci mai kiwo zai yi kiwo mai ɗan tanji zai haka zai fara tanadi dai cikin shekarar nan saboda layya to haka ita ma talo-talo ah, musamman tunda ita ba za a ce za ka yi kiwon ta bane za ka ga musamman masu kai sun yi irin tanadi tanadi sosai saboda kasuwar za ta tashi cikin wannan wani wani abin da ke ban mamaki mm. yanzu bayan kwana biyu zuwa uku wai za ka ji an fitar da kididdiga wai adadin talo-talon da aka yanka aka yanka wai a wannan bikin na cika ciki za a ji miliyoyin dala ko biliyoyi ba to tsaya to kai ba wai kaka za su yi to ni in yanke ta a cikin ya za su yi su gane to an yanka ko da ke sunan ka san ba da abin da zan ce maka ke ka san baka baka sayan dabba baka kai gida ka yanka kaje ka murƙushe dabba baka yanka Allah kama ka za ya rufe shi yasa duk gidan gonakin da suke da suke kiwon dabbobin hmm. daga gurin su ne za a samu wannan kididdigar eh kwarai da gaske yawa to to madalla to muna yi wa dukkan amurkawa haka wato muna yi musu barka da kuma taya murna da wannan muhimmiyar rana ta wannan shekara ranar cika ciki sai dai mun sani baba na ga cikin ka kai ma abin ga alama kai ka san an ce wai wai wai wai ni aka cewa dole duk inda ka sami kanka kai ma sai ka in ka samu gari kowa kowa da wutsiya da wutsiya to sai kai ma ka samu tsumma kai ma ka laka makala ka makala eh, eh. na ga cikin ka ya cika <laughs> ah, mu ma dai ba laifi amma akwai babban tale da muke jira kai ma ka san inda za a na sani na sani to amma ai akwai wani abu eh, bari in dan wani tsegumi amma kaka gaya kowa daga ni sai kai muka yi eh. kar ka gaya wa kowa shikenan anti babba eh. anti grace ina ga talotalon nan ta ci shi da yawa yau ya bige ta in gaya maka ko magana ba ta eh na kira ta sai ta ce na san yana nace a sha anti anti me yake faruwa ai ka nace anti na gane kan ki damu talo talo ne ki yi zaman ki ki huta madalla amma wannan sirri ne da gali eh. sai kai kwarai ko ba wanda ya muka yi shi kai kai kai fita ko ina mm. ni ma din ba zan gaya ma komi kowa ba amma aka tambaye zan yi bayani <laughs> madalla eh. <laughs> ma bikin cika ciki da ake yi na amurka mu kuma can gida nahiyar afirka ka san yanzu ido ya karkata a kasar ghana eh, haka saboda babban muhimmin zaɓe da shugaban kasa da na 'yan majalisa a ranar bakwai hmm. ga watan disamba kuma na san baba yanzu ana ci an share ma fage kasan kai zaka je ka wakilce mu a can eh kwarai ko da dan Allah ban sani ba me zaka ga masu sauraron mu kuma gashi kai daga gane ne me zaka ga ma kila masu sauraron mu su sani game da abubuwan da ke da muhimmanci a wannan zaben eh to um, gaskiya ne game da zaben nan da za a yi kamar yadda ka sani kowace shekara hudu ana zabe a kasar Ghana inda ake zaben sabon shugaba to amma tarihin wa wato wannan jamhuriya ta hudu da ake da ita a Ghana mm. daga shekarar 1992 zuwa wannan lokaci. Mm. To manyan jam'iyyun siyasar da suka kafa gwamnatoci a kasar Ghana su biyu ne ana ce maguda guda National Democratic Congress wato NDC kenan ta mm. tsohon shugaban kasa JJ Rawlings eh. sannan kuma akwai abin da New Patriotic Party wato mai ci yanzu kenan eh, ta NPP to in ka duba daga wannan shekarar 1992 hmm. ndc ta samu shekara goma sha shida da ta yi mulki npp kuma ita ma ta samu shekara goma sha shida a ƙarshen wannan wa'adin eh. ita ma ta shi sa wannan wani zaɓe ne hmm. wanda yake uh, ana kokarin kowa na son ya kafa wani tarihi ya kafa zai hausa ma sannan kuma eh, bayan shekara takwas galibi akan samu kowace bayan kowane shekara takwas ana samun sakiyar hmm, gwamnati wadda eh. jam'iyya daban za ta kafa hmm, gwamnati to wannan jam'iyyar da take mulki hmm. yanzu ta kai shekara takwas eh. da bisa yadda ake gani a baya lokaci ne da ya kamata ce an samu sauyin wato gwamnati ta sabuwar um, jam'iyya kuma ba ana amma tana neman ita kuma ta zarce eh. wato ta wuce wannan shekara takwas din nan da ake ko da yake ba a hukumance ba ne na'am jam'iyya ce kafin a ce ta yi shekara takwas sai ka ga kowa an kosa da ita amma ba ka san wani abu mm. na'am ka san da cewa kamar an tsaga kara mm. iri ɗaya abin da ke faruwa ko kuma ya faru a nan a zaben a nan amurka eh, eh, za a ce kamar iri ɗaya ne hmm. mataimakin shugaban ƙasar da ke ci yana takara tare kuma da tsohon shugaban kasar da ya taɓa yin wani wa'adin mulki yana neman wa'adin mulki wato kamar abin da ya faru ya yi a dan Amerika kwarai da gaske yawa kuma ka san jam'iyyu guda bin nan hmm. wato jam'iyyar NDC na kasar Ghana suna da kyakkyawan mu'amala da Democrat na nan Amerika sannan ta NPP kuma suna da kyakkyawan mu'amala da nan Republican Kisa an ka duba a lokacin mulkin eh, eh, mulkin bill clinton eh. na democrat ya je ghana lokacin ndc eh, ke mulki lokacin rawlings eh. haka kuma lokacin da kufuor ya zo na npp hmm. an samu george bush shi kuma ya je na republican sannan obama kuma shi ma ya je lokacin da ndc take mulki shi sa akwai dai misalai da na kaba saboda lokaci bari hmm. ma tambaya daya wadda zaka amsa mana a gajarci ah, shin ah, duk da kamar da muka faɗa waɗannan manyan jam'iyyun su ne suka yi ta wato ba da shugabannin kasa tun daga shekarar 1992 da aka so aka koma wannan mm. jamhuriya ah, akwai wasu jam'iyyu bayan su ah, duk da yake ko yanzu haka an ce yan takara kusan goma sha shida hukumar zaɓe ta tantance da su ah, goma sha uku goma sha uku nake so amma yar takarar ɗaya ta ta rasu to yanzu mm. yanzu tambayar nake so in maka akwai kana ganin akwai yiwuwar a yanzu wannan kujera ta shugaban kasa ta fita daga waɗannan jam'iyyun ta koma wata sabuwar jam'iyya ta fara yi Eh, to zai wahala kwarai da gaske saboda ƙuri'un da aka yi na ra'ayoyin jin eh, na jin ra'ayoyin mutane sun nuna wasu ne suke kan gaba hmm. amma dai akwai wasu guda biyu da ake ganin suna iya yin wani tasiri amma duk tasiri su ba wanda zai haura kashi biyar cikin ɗari. to baban muna fatan Allah ya ba mai rabo sa'a kuma Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya kuma kullum addu'a mu ita ce Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari a dukkan kasashen na duniya. Amin. Sa'annan kuma su kuma jama'a ya kamata a wannan kira ne wanda mun daɗe muna yi kowa ya abin da ya kamata haka eh to masha Allah to baba muna fatan kuma kai ma Allah ya kai ka lafiya kuma ya dawo da kai lafiya mu dawo lafiya gaskiya amin sun amin Bueno. mukan dan sada zumunci tare da hmm. taya murna da kuma yin jaje ga duk waɗanda suka abin nan kuma na san Allah yadda ba za ka rasa wani abu a hannu ba. Eh haka yake akwai wannan sakon taya murna da fatan alheri ga iyalan Malam Usman Yusuf Maina Kaina na daurin auren diyarsu wato Hauwa Usman Maina Hauwa Usman na kai nake dan da angonta Habibu Abdullahi wanda aka daura aurensa a jiya Juma'a ke na a unguwar Misau Road da ke garin Fataskum a jihar Yobe. To da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar aure da zira'a ba. To amin sun mu amin to kafin mu je ga gaishe gaishe baba bari kuma mu taya murna mu kuma yi gaisuwa ta musamman zuwa ga shehin malami Farfesa Mansur Ibrahim Sakkwato da kuma taya shi murna akan mukamin da mai alfarma sarkin musulmi na daular usmaniya alhaji muhammad sa'ad abubakar ya bashi na dan masanin sakkwato tare da fatan allah shi jagora kuma allah ya sa a sauke nauyin da ya rataya a kai muna taya murna sosai ga farfesa mansur ibrahim sakkwato to baba mu je ga gaishe gaishe wannan gaisuwa fata alheri ta fito ne daga hajiya asabe alhaji haruna bibi watar matsuwa da tare da hajiya amina alhaji sule na yashi bajoga suka ce wannan gaisuwa ce da suke mika wa mata zalla kamar su matan babawo mai taki turo da matan malam malam mai zanen hula da matan malam yusuf mai leda gulolo sai kuma matan murtala faruk sanyinna da matan sale muhammad isa bajoga da dr sa'idu sani bajoga sani badigo da kuma matan alhaji adamu sarkin sangaru da matan alhaji yahaya wakilin sangaru bajoga sai kuma matan aliko auta kafinta da matan gidan malami kura da ayuba a garin sarkin noma suka ce suna gaida hajiya gwamma ta baba yakubu makeri wannan kama ai na ce maka in ma ba su ce gwamma ba sai na ce gwamma wannan dole a kwantar da hankali a yi bayani ka ji shi <laughs> suka ce suna gaida zinariyar voa mm. Grace alheri abdu mm. da kuma matan muhammad lura arkeni da matan oga karumi da maturu tare da hajiya amina alhaji sule na yashi majuga To madalla na gwamma to bari kuma mudiri da gaishe-gaishen da mika sakon fata alkhairi da kuma fatan za a yi karshen mako lafiya zuwa ga bello dinawa kala-kala sakkwato mazaunin kwara sai kuma musan garo mai sai da rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna sai dan asabe mai fata ya wuri da lawal magajin garin girgir sai sani mai lange-lange ya wuri da ado salati goma ga na rijau da lawali manchester kan ba a jihar kebbi sai usaini dangote karasu a jihar yobe da alhaji haruna bibi wa tarmus da sani mai aikin wutar lantarki gindin akwati da kuma alhaji mukaka gizo fulani gindin akwati sai haji aisha matar bakoji direba gindin akwati sai kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi sai yahuza abubakar garo gwandu jihar kebbi da ibrahim salisu dan kaduna sai ibrahim lara Gakta da kuma lawal bin hambali dan sulba sokoto da lawal barkeji a jihar sokoto da kuma malami kurra garin sarkin noma sai ayuba isa garin sarkin noma da alhaji kabiru highlanders yan shanu jos da inuwa gwatai gumau brc ya toro sai ibrahim dan fulani ya yari da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. na Baba ban sani ba yau na san zo masu sauraron mu da tsaraban labari in baka sai mu Yauwa to shi kenan to tun da ka bani gari baba ni tambaya zan yi maka. da kai da masu saurari kuma muna son mu ga email duk da yake na taɓa da wannan tambaya amma dai ba a abin nan ba eh, ba mu samu amsoshin da muke bukata ba wato baba kai ne misali ne zan yi to sai irin duniya ta yi ma kullin minti ka san kullin minti ka san kowane bangare kwarai ko a daure ne daure take ko ina ka buga ta haka asha to ana nan ran nan sai ka haɗu da wani kamar tsohon dan ajin ku haka sai ya ce baba kai baka ma gane eh. wani ne haka ne ka san daɗi na canza fuska yawa <laughs> sai ce baba ina ka shiga sai ka ce hmm. ba ai kai dai ga munan dai muna abin nan sai ce hmm. mm, mm. to ya yanayin rayuwa sai sai ka ce to wallahi yanayin rayuwa dai kan hmm. sai yadda Allah sai dai yadda Allah sai kawai sai dauko check sai ce to ai ban sani ba ai ya kamata a ce ka tuntube ni tunda dai ka san dai an yi an yi zaman tare an yi zaman tare an yi eh. zumunci yace to yanzu dai yanzu ina sauri saboda akwai su baki da kasashen waje suna jira na eh. amma dai bari in rubuta ma cek na naira miliyan hamsin na'am e kaɗan ji ka gyara gidanka jibira na ya tew mu haɗu da kai a abin ga a birnin akara eh. ah, to sannan ga cek ɗin ga kuma na ya rubuta maka lambar waya shi ya ji sai ce ah, bari ma rubuta ma lamba waya ta don ba inda za mutu bai gaya maka ya ce ka kira ni sai in gaya maka inda za mu haɗu in mun na bannan nan ma kaddara ce kawai ta biyo da ni ba sai inda sai ya ce to shi kenan sai ya baka sai ka to sai cikin babu ka zo kai arzikin miliyan sai mutumin ne ya fara biyawa kasuwa kamar kai din sai ya fara biya ka sai su da kwalan kaji ya so menene sai ya je gida yana zuwa gida sai ya ce ma madam sai ya ce to gashi kin ce kin san abin da ya faru titi ina fita ai sai gashi gashi gashi na hadu da wani kin gani sai ya bani abin nan kin ga ma a check din da ya rubuta min sai ta tana dubawa ta ce irin ta rungume check din saboda jin daɗi sai ta ce to yanzu menene ka da wannan kudin daga na ce ki sani yace abu na farko mm. ina so zamu gaba da gidan nan zamu rusa shi eh, miliyan talatin na isa mu yace kin ga miliyan ishirin kuma sai in yi amfani da miliyan goma sai in biya miki maka Eh, in canza miki kayan ɗaki in yi komi sai ta ce to sauran miliyan goma fa ya ce sauran miliyan goma kuma sai in yi aure sai ta ce tab ai kawai sai ta dunkula cek kawai sai ta tashi a baki ta taune sai mm. kawai ta haɗe sai ta ɗauki ruwa ta sha. shi ke nan ta ci miliyan hamsin. to ba komai ba da lambar wayar da ya baka eh. baka da inda zaka tuntuɓe shi eh. da komai yana nan cikin wannan cek din kuma ta cinye kuma ga kuɗin kuma cek din nan ta cinye to wai baba in kai na gwamnati ta ma haka don Allah ya zaka yi To. kaga inda za mu raba hannu da wanda kake misali da ke saboda tsananin azanci na ni ba za a mun haka ba tsananin azanci na kuma ba zan je yi wannan shiriri ta ba to yanzu to shi haka fasa cikin ta zaka ka debo check irin da kamar kai sauri ka rike wuyan don kada ya shige ka sa hannu ka kwalkwalo shi yasa na ce ba ni ba zan ni ba haka zan yi ba kawai san kuma rungumi kaddara lokaci bai yi ba Yawa da na ba to naga ah, bari mu ta nan don naga Julie tana daga mana hannu kai ma da kake nan tare mu na kana daga mana hannu don ka sai yanzu kujera ku guda da Julie. To haka eh, a nan zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu rai yanzu a madadin Baba Yakubu Bakiri Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi da fatan zamu yi karshen mako lafiya. Thank you. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.